sana'arsa karfe 7 agogon Najeriya Nijar kamar Chadi wanda ya zo daidai nan da karfe 6 agogon ciyu da na Ghana a sashen Hausa na Radio Faransa International RFI Hausa aka lalabo akan mitoci 26. Abdullahi Isa da fata an waye gari lafiya jama'a bar kamar sake saduwa ga muhimman kan labaran duniya na wannan safiya majalisar koli kan tattalin arzikin najeriya ta bayar da umarnin maido da hada-hadar cinikin danyen man fetur da kuma tantance sa da kuɗin naira yayin da za mu je a jamhuriyar niger inda za ku yi cewa mazauna garin makon mai nisan kilomita 96 da yamai cikin jihar tarabiri na cikin halin aulai shugaban amurka kuma donald trump ya sanar da matakin tsawaita batun ko kuma dakatar da batun haraji kan wasu kasashe na tsawon kwanaki 90 sai ku gyara zama ga kuma labaran yadda muka same su musoma da tarayyar najeriya inda majalisar koli kan tattalin arzikin kasar ta bayar da umarnin maido da hada-hadar cinikin dan man fetur da kuma tantance sa da naira a tsakanin kamfanin mai na nnpcl da matatar dangote nuradu suleiman na dauke da karin bayani Wannan mataki ya zo ne a yayin da gidajen man Najeriya suka sake ƙara farashin man da suke saidawa zuwa sama da Naira 900 a kan kowace lita, saɓarin rage farashin da suka yi a watannin baya. ko yaya 'yan Najeriya suka ji kan matakin maido da yarjejeniyar da ke samun musu sauƙi? Sunana Murtala Yusha'u Ukiyawa. Eh gaskiya dakatar da yarjejeniyar ba kalamar dakushe al'umma akai ba. Yanzu ta abin da za a ci ma ake yi ba ta mai ba. in ba ka fi karfin abin bane ba za ka iya hawa mota ba dole sai dai mu koma mashin matakin farfado da yarjejeniyar cinikin man da naira tsakanin nnpcl da matatar man dangote na zuwa ne a yayin da kasashen afirka irin su najeriya ke kokarin baiwa darajar kudaden su kariya daga tasirin harajin da shugaban amurka donald trump ya kakabawa wa kasashen duniya farfesa kabir isa dandago masanin tattalin arziki ne a tarayyar najeriya to maimakon a man nan a ce za a je a siyar a kasuwannin duniya akan farashi na dala gwara a sayi musu a nan najeriya da farashi na naira idan albarkatun man fetur din za su ishe mu a gida in ya rahara kuma a fitar da su waje wannan zai daɗa bunƙasa tattalin arzikin najeriya a wajen ma tana da inganta darajar kuɗinta ne so wannan tsari ne wanda yake a kamata a yaba mishi kuma a dada jajircewa wajen ganin cewa ba a kauce masa ba. A halin yanzu dai farashin litar mai a Najeriya na kamawa ne a tsakanin Naira da 925 zuwa 960 a sassan kasar. a gaida nura ado suleiman kenan a najeriya dsp janar na 'yan sanda kayode ebetoku ya ba da umarnin aikewa da karin 'yan sanda cikin gauga zuwa jihar filato wannan tura sojoji na zuwa ne kwanaki kaɗan bayan wasu harare da wasu mahara dauke da makamai suka kai a ranar 28 ga watan maris a karamar hukumar bokos lamarin da ya sandiyar mutuwar mutane akalla hamsin tare da jikata wasu da dama a jamhuriyar nijar jama'a mazauna garin makolandi mai nisan kilomita 96 da birnin yamai cikin jihar tarabiri na cikin wani halin aula biyo bayan mummunan harin da 'yan ta'adda suka kai a garin karshen makon da ya gabata inda suka kwashe dabbobi da kayakin abinci kafin daga bisani su kona shaguna a cikin wannan gari ga karin bayani a wannan rahoto da shamsiya haruna ta haɗa mana Tun dai farkon watan Ramadanan da ya gabata ne al'amuran tsaro suka soma taɓarɓarewa a garin na Makalondi da kewaye. amma abubuwan sun ta'azzara ne karshen makon jiya zuwa farkon makon nan inda 'yan ta'addar suka kai wani mummunan farmakin da ya janyo ɗimbin asara tare da tarwatsa garin kamar yadda za a ji daga bakin wani mazaunin garin da bai so a ambaci sunansa ba. sun zo da mota mana sun kwasi kaya sun sa a shinkafa da mai da firgo sun kwasi bisa abin bisa da shanu da raguna da akuya suka tare su yawa suka tare daji bayan wannan shekaran jiya muna kwana ina tiran suka zo suka shiga cikin gari satin sago sago ne goma sha hudu shi na ne. ba a dai samu asarar rayuka ba amma lamarin ya tayar da hankula inda tuni wasu 'yan farar hula irin su sila umaru na kungiyar fcr suka suma tofa albarkacin bakin su matsala ce wadda yau muna gani gwamnati ya kamata ya yi taka tsantsan a ɗauki mataki sosai eh, domin kariya tunda su waɗannan ta'adda idan suka samu sansani musamman wannan gari suka zauna to da su da wannan wuri zai zama wata matsala idan 'yan ƙasa suna ganin cewa da kamar ba kula da su ba har suna koke-koke ko da yake rahotanni sun ce an ga ayarin motocin soja na nufar garin na makalondi kamar yadda wannan mazaunin garin ke cewa lalle su za su kuma suna kokarin su suna yawo suna ba mutane kare mutane su zanna wannan murna mun fi dadi da muka gane su ya zuwa yanzu dai babu wani furci ko sanarwa da ta fito daga gwamnati ko hukumomin tsaro dangane da wannan lamari na makalondi shamsiya haruna rfi a gaida shamsiya haruna a jiya laraba ne aka ɗaure wani ɗan jarida dan ƙasar mali a gidan yari saboda ya yi kalaman batanci kan hukumomin shari'a na kasar da ke ƙarshen mulkin soja kamar yadda 'yan jarida da masu shigar da ƙara suka bayyana an kama alhussaini togo babban editan jaridar le de la venise ne makon na mako mako a kasar mali bayan da mai gabatar da kara na sashen yaƙi da laifukan yanar gizo ya yi masa tambayoyi kamar yadda shi ya katumbiya wannan jarida kasar ta mali ya gaskanta kungiyar kasashen yammacin Afirka wato ECOWAS a jiya Laraba ta bayyana matukar damuwa ta kan takaddamar da ke tsakanin Algeria da kuma makwabciyarta kasar Mali. A ranar Litinin da ta gabata da ne kasashen biyu su karfe sararin samaniyar su sakamakon zargin Algeria ta harbo wani jirgi marasa matuki na kasar Mali. A cikin sanarwar da ta fitar kungiyar ta ECOWAS ta nuna matukar damuwa game da lamarin. labaran na zuwa muku kai tsaye daga sashen hausa na radio faransa international ya rfi al'ummar gabon na shirin kada kuri'a babban zaben kasar da za gudana ranar asabar mai zuwa a daidai lokacin da shugaban mulkin sojan kasar ke fafutukar neman goyon bayan kasashen duniya bayan juyin mulki da soyi suka yi a shekarar 2023 hawa haliru na dauke da karin bayani Juyin mulkin da sojoji suka yi karkashin jagorancin Oligi Ingema ya kawo ƙarshen mulkin iyalan Bongo na tsawon shekaru 54. Janar Ingema wanda ya jagoranci juyin mulkin na shekarar 2023 shine kan gaba cikin 'yan takarar shugabancin ƙasar kuma babban abokin hamayyarsa shine Alan Claude bili wato tsohon Prime Minister hambararren shugaba Ali Bongo duk da cewa kungiyar tarayyar Afirka Faransa da Amurka sun nuna rashin amincewa da salon mulkin sa. Ingema ya ci gaba da samun goyon baya 'yan ƙasar musamman saboda rashin gamsuwa da gwamnatin da da gabata in kima mai shekaru hamsin da farko ya alkawarin mayar da mulki ga farar hula bayan cikar wa'adar rikon kwariya sai dai kuri'ar raba gardama kan kundin tsarin mulkin kasar da aka kada a watan nuwamba ya bashi damar tsayawa takara sauran 'yan takarar zaben sun hada da stephen german ilo kobosinge tsohon mamba a jam'iyyar gdp da mai binciken kudaden haraji joseph lapensi esigon da 'yar kasuwa ninga zainaba wadda ta kasance mace ɗaya tilo da za a fafata da ita a babban zaben a gaida waleru sudan da haɗaɗɗiyar larabawa za su yi ƙoƙarin kare kowane su hujjar da suke ita a yau alhamis a gaban kotun ƙasa da ƙasa inda karton ta zargi masarautar da karyar yarjejeniyar kisan ƙare dangi ta majalisar ɗinkin duniya ta hanyar goyon bayan mayakan rsf a yakin basasar ƙasar haɗaɗɗiyar larabawa ta ce lamarin bashi da tushe balle makama kuma ta ce bata ta da hannu a yakin da ya sanar da mutuwar dubban dubatar mutane da raba miliyoyin mutane da gidajensu wanda ya kuma haddasa yunwa a sassan arewa maso gabacin kasar a tanzania a jiya laraba ne 'yan sanda suka yi awon gaba da jagora 'yan adawa tudulinsu shugaban babbar jam'iyyar adawa ta chadema shugaban amurka donald trump ya sanar da dakatar da harajin kayayyaki da ya laftawa kasashen duniya na tsawon kwanaki 90 a wani yanayi na bazata karibulla abdulhamid na madobi gare ka bayan 'yan kwanakin da aka share kasuwar hannun jari a duniya na cikin yanayi na tangal-tangal sakamakon harajin kayayyaki da shugaban na amurka donald trump ya sanya wa kasashe a yanzu kasar ta dakatar da matakin har zuwa tsawon kwanaki 90 Shugaban ya ce ya ɗauki wannan mataki bayan ƙasashen duniya saba'in da biyar sun tuntuɓe shi domin tattaunawa kan batun harajin kuma dukkanin ƙasashen ba su mayar da martani ba dangane da matakin da gwamnatin sa ta ɗauka da haka suna shirye su tattauna da Amurka. Sai dai harajin kashi goma da ƙasar ta sanya wa ƙasashen duniya wanda ya fara aiki a ranar Asabar da ta gabata zai ci gaba da kasancewa Wannan dai yana zama rako koma baya kan harajin da tuni ya fara ɗanɗana kudar tattalin arzikin ƙasashe ciki har da waɗanda ke ɗasawa da Amurka. A gefe guda kuma shugaba Trump ya sake nanata zarginsa kan China na labtawa Amurka haraji mai tarin yawa tare da zarginta da rashin adalci abin da ya sanya shi sanar da ƙara mata haraji zuwa kashi 125 da ya fara aiki nan take a gaida karibula a fadin duniya an samu girgiza matuka a fannin kasuwanni yan lokuta da sanar da wannan mataki na dakatar da tsarin da ya shafi haraji da shugaban amurka yi na tsawon kwanaki tasa'in shugaban na amurka ya ce zai ci gaba da sanya haraji na kashi goma cikin ɗari kan kasashe da dama tare da ƙara ƙaimi akan babbar abokiyar hamayyar ƙasar amurka wato ƙasar china. daga sashen hausa na radio faransa international karfe bakwai da kusan mintuna goma shamsiya haruna ɗauke labaran wasanni ka san wato champions league fa wannan makon ta ba da mamaki ba na kaɗan ba watakila yanzu kika baro ma filin kwallon kafa eh, saboda wasanni ne so kake na na jaki kenan <laughs> to eh, abdullahi isa farisan saint germain zuwa mu fara da ita wato wasan su na jiya ta doki eh ai kungiyar kaman ga ka bar montpellier muna maganar ni da nura ado suleiman ne cewar yanzu ka sauka sauya shi a a tukunna dai ba mu ga yadda psg za ta iya kaiwa ga daukar kofin na bana ko kuwa barcelona ce za ta dauka to abdullahi isa psg ka san aje ta doke aston villa da mhm. ci uku da ɗaya wasan farko zagayen kwata final kenan da suka kara to aston villa ce ta fara zira kwallo a ta hannun rogers daga baya psg ta farke mhm. ta hannun duwe kenan to bayan dawowa daga hutun rabin lokaci ne psg ta kara kwallo ta biyu mhm. sannan nuna mendes ya kara ta uku ana dab da tashi daga wannan wasa psg wadda tuni ta lashe likwan na bana karan farko kenan da ta fafata da aston villa a gasar zakarin turai a tarihi a kakar nan psg ta doke manchester city da ci hudu da biyu a gasar wato ranar 22 ga janairu kenan kazalika ita ce ta fitar da liverpool a gasar ta bana a zagaye na biyu gashi yanzu ta casa aston villa kada fa kungiyoyin ingila su fara <laughs> fargabar an hada su da psg tunda kungiya irin manchester city da liverpool gaga musamman zagayen farko na wasan bai musu daɗi ba su wato psg amma a zagaye na biyu sai ta bada mamaki karo na hudu kenan da aka lallasa kungiyoyin premier uku a champions champions league a kaka daya bayan rawar da bayern munich ta taka a kakar 2013 zuwa 2014 sai barcelona da ta taka ita ma ta ta rawar a 2018 zuwa 2019 sai kuma real madrid a 2021 zuwa da 22 ranar talata mai zuwa aston villa za ta karɓi bakuncin wasa na biyu a villa park wasan oh. neman kaiwa dab da na karshe a ita wannan gasa ta zakarin turai to anan kuma da alama barcelona na dab da kaiwa mataki na gaba a wannan gasa hmm. bayan doke borussia dortmund da ci hudu babu ko daya a wasan farko ko na zagayen kwata final Barcelona sun yi wuce fa na yan wasa kuma gaba ki matasa ne yara ne kuma suka haɗu da dan yan tsofaffi tsofaffin nan ka san sabon jini da tsohon jini ban aka haɗu ba kanta Rafinha ne fara cin kwallon farko sai Robert Lewandowski da ya kara ta biyu da ta uku a jere inda wato dan wasa Lamin Yamal da ya zira kwallo ta hudu a wasan karo na biyu kenan da suka fafata a gasar zakarun turai ta bana wadda aka sauya mata fasali kuma wannan shine karo na hudu da suka kece ne a tsakanin su a Champions League inda Barcelona ta ci wasa uku da can jaras daya barcelona ta yi wasa har 23 a jere kenan ba a samu galaba a kanta ba kuma dukkanin rawa da ta yi tun daga farkon wannan shekara ta 2025 kaga har yanzu kawo yanzu ko za a iya cewa barcelona ce da muka sani a wancan eh, lokaci ai ana ta hasashen anya ba ita za ta karbe kofin nan daga hannun real madrid ba da alama dai kofin nan bai shirya barin spaniya ba to mu jira mu gani to abdullahi isa raban da a doke barcelona tun cikin watan disamba wato lokacin da atletico madrid ta yi nasara a kanta da ci daya mai ban haushi haushi kuma a halin yanzu barcelona za ta yi tattaki ne zuwa jamus domin buga wasa na biyu ranar sha biyar ga watan afrilu shamsi haruna ina ji zagaye na biyu zaki kawo mana wasu daga cikin labarai a gaishe ke rikici tsakanin mali da algeria na ci gaba da daukar wani sabon salo bayan da algeria ta kakkabo wani jirgin sojin mali mara matuki akan iyakar kasashen biyu a farkon makon jiya to sai dai wani batu da ya baiwa kowa mamaki shine yadda niger ta shigo cikin rikicin a matsayinta na mamba na kungiyar kasashen yankin sahel wato ios sabon kamance da kasashen mali burkina faso da niger suka kafa bayan ficewarsa daga cikin kungiyar ecowas akan wannan ne abokin aiki umar sani ya tattauna da mumin abbas mai sharhi kan siyasar kasa da kasa ga kuma yadda zanta ta ta gudana lokacin da dawo ecowas tana barazana ta kama nijar hari an gani yawa yanda burkina faso da mali sun kai tsayin daka cewa da eh, wanda ya taba nijar ya taba mali ya taba burkina faso to algeria ta ce ta yi mamaki cewa da nijar ita ma tashi da ita da burkina faso sun ka goya mali baya ganin algeria ne idan har ya kasance tabbas Aljeri ta buge jirgin eh, mali akwai matsala in yankin sahel ya kara tabarbarewa eh, tabbas niger ce ta tabarbare burkina faso ne ta tabarbare tunda su ne a yanzu da ke fuskantar matsalar rashin tsaro mar eh, abbas ta kaka shi wannan rikicin da yanzu haka yake ɗauka, sabon salo zai iya shafar niger kai tsaye ya shafi niger sosai saboda ƙasar Aljeri ta yarda tabbas niger ta shiga cikin rikici sannan kuma ƙasar Aljeri ta kira Shikada. karanta wanda an Nijar ya koma Algeria su shawara. Na biyu inda abun ya shahe Nijar kuma can da ana tsammanin da Algeria ne ya kamata a haɗa kai a cigo gaban rishin tsaro da ake fuskanta cikin yankin sahel sai ya zama na algerin tana ɗaya daga cikin waɗanda ke goya ma 'yan ta'adda baya da kuma 'yan tawaye eh, don a bata a gurbatar da sahel wadda nijar take ciki ko ta bi mali ko bata biya ba abun zai shahe ta tunda abun ya shahi sahel ya shahi niger kenan idan aka kalla ba a jima kwana-kwanan nan ba prime minister niger ya isa algeria inda suka tattauna batun shimfiɗa bututun mai da dai ratsa niger da Najeriya ya isa zuwa Turai. An Anya idan aka ci gaba wannan eh, gagarumin shirin ba zai gamu da cikas ba? Ba zai kawo cikas ba. Cikas guda ake iya fuskanta na rashin tsaro. Shi harkan diplomasiya ana a yi hada a yi komi da komi a zagi juna amma abin da ya shi harkan tattalin arziki. harkar kasuwanci da harkar yi wa 'yan ƙasa takardu da sauransu su abubuwa ne da ko ƙasashe sun yi hada za a ci gaba da yin su. A ƙarshe kaka Nijar za ta kauce ma fito na fito tsakaninta da ita ƙasar Algeria wadda yake ita ce kusan ƙasa ɗaya yanzu da ta rage mata a wannan yankin da ke arewacin afirka wanda take hulɗa ta kasuwanci da ita. tabbas eh, kamar mafita ba za ta fito ba tsakanin wannan kasashen hudu sai in ce eh, na ios da Aljiri. sai dai ana tsamanin eh, ko wata kawa ko wata chad ko wata mauritania ko kuma majalisar ɗinkin duniya ecowas tana iya ta zama na eh, ƙungiya da za ta sasanta ko ta ɗauki matakin sasanta su wannan eh, ƙasashen to sai na wannan ƙasashen na is akwai rikici tsakaninsu da ƙasashen ecowas sannan kuma an ɗauka wajen union african can ma eh, wannan ƙasashen uku suna fuskantar rashin gurbi tun da an kai samu